Babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce sojin Najeriya za su ci gaba da aiki tare da gwamnatin jihar Filato don maido da zaman lafiya da tsaro a jihar. Janar Faruk Yahaya wanda ya zo ziyarar aiki a cibiyar horar da dabarun gudanar da harkokin mulki ta ƙasa da ke kuru a nan jihar Filato ya kuma ziyarci gwamnan jihar Filato Simon Lalon. Babban hafsan sojin ya ce runduna da ke samar da tsaro a jihar Filato wato Operation Safe Haven da runduna ta uku da ke nan Jos za su ci gaba da aikin kakkaɓe ɓata gari da ke haddasa rashin zaman lafiya a jihar ta Plateau. We on our part uh, from the Jarabsa Commandant and the Operation Suburban, we are also liaising you and other agencies to see how best to improve the situation. Janar Yahaya ya ce matsalolin tsaro a ƙasar za su kau da taimakon haɗin kan dukkan 'yan ƙasa. A nasa bangaren gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yaba ne da kokarin jami'an tsaron Najeriya wajen yaƙi da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata munanan laifuka. support the armed forces to restore security in this country. Gwamna ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya da yin amfani da hukumar inganta zaman lafiya a jihar da sauran bangarori don yaƙi da tashin hankali da hana barkewar rikici a jihar. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, ya ce ziyarar ta hafsan sojin na da muhimmanci kwarai. Idan muna zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu yayi wa al'umma za a yi hanyoyi za a yi harkar ilimi za a yi harkar gona da harkar duk wani abin da ya shafi rayuwar jama'a wanda za a samu a yi za a yi su duka wanda idan ana hargitsi ana guje-guje ba za a iya yin su ba. To shi gwamna ya yi magana musamman game da yadda su jami'an tsaro ke taimakawa. A su yi abubuwa da yawa suna hulda suna magana da mutane kai har ma gine-gine taimako da kayan abinci kayan da za su taimake jama'a gina asibitoci suna ma hada matasa su yi wasanni daban-daban domin su kwantar da hankalinsu domin su san irin rayuwar da ya kamata suke ciki saboda haka sun kawo mana ci gaba kwarai ba nesa ba goyon bayan da jama'a ya kamata su bayar shine su zauna lafiya su kwanaci juna su yadda cewa wannan duniya allah ya samu dole mu zauna tare babban abu shine mu rungume juna domin mu tafi tare sira tare kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar plateau kenan mr dan manjan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria